Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa. akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. a can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana a yau sha biyar ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata na wa'azi akan muhimmancin tuba ga dan adam. Amma a wannan karan muhimmancin tuba daga zunuban da suka bayyana a bainan jama'a. haka yake zara'u muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau mun samu bakuncin malamin da zai yi mana ƙarin haske akan muhimmancin tuba. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin. Yau mun samu bakuncin Malam Ahmad Muhammad Gombe da zai yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin tuba da istighfari musamman ma tuba daga zunuban da suke bayyane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ba ka yan uwa masu sauraron mu a ko'ina ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka a wannan wata mai albarka muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka cikin rayuwa ya haɗa mu da dukkanin alkhairi da falala da dukkanin albarkatai da suke cikin wannan wata ya amsa mana ibadunmu da addu'o'inmu ya allah ka zaunar da mu lafiya da sauran ƙasashenmu gaba ɗaya ci gaba da tattaunawa da muka fara sati da gabata yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun yi magana ne akan falalan istighfari da kuma tuba mun ji hadisai da ayoyi da suke nuna falala na istighfari da tuba da kuma fa'idan da mutum ke samu duniya da lahira sakamakon yawaita istighfari da yawayin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan satin abin da za mu tattauna a wannan rana a daidai wannan lokaci wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah shine dangane da tuban karan kanta menene ma tuba din menene ta'arifi ko kuma definition na tuba din me ake nufi da tuba za mu ji ana cewa tuba tuba tuba tuba dai kalma ce wacce bahaushe ya ɗauko ta daga larabci masdar ne na taba ya tubu taubatan daga wannan tauba ɗin shine bahaushe ce tuba to ma'anan tuba ko abin da ake nufi da shi shine arju'u ila Allah ta'ala wa tarkil ma'siyati wa nadmi ala fi'liha wa al'azmi ala adami al'audati ilaiha wa wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin min jami'i bi kabiratin kanat aw sagira malamai suka ce ma'anan tuba shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da barin sabo da nadama akan aikata sabon da kuma ɗaura ɗamara da ɗaura niyya cewa mutum ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan zunubin ba suka ce tuban nan wajibi ne akan dukkanin musulmi namiji ne ko mace sannan tuban nan wajibi ne daga dukkan zunubai manya da ƙanana wannan da shi ne ma'anan tuba to idan muka ji wannan ma'anan tuba zai ba mu haske dangane da abin da za mu tattauna in sake maimaitawa komawa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala da barin sabo da yin nadama akan aikata sabon da kuma kulla niyyar na ba za a ƙara komawa zuwa ga wannan sabon da aka aikata ba wannan shine abin da ake nufi da ainihin tuba a takaice to tuba nan tana da sharuɗa waɗanda su suke sa tuban ta inganta sannan allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani mai girma ya umarce mu da mu tuba yace tubo ilallahi jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya kun mummunai tabbas za ku rabauta idan kuka tuba za ku samu babban rabo ko la'allakum tattakun kuna masu sa rai na za ku samu babban rabo sakamakon tuban da kuka yi Allah ya gaya mana cikin wata aya mai girma yace ya ayyuhal ladina amanu tubo ilallahi taubatan nasuhan ya ce ya ku masu imani lafazin ya ayyuhal na amanu ya na amanu ya ku masu imani Allah ya yi ta kiran masu imani ya ku masu imani ya ku masu imani a cikin alkur'ani mai girma a surori daban-daban ayoyi daban-daban da salon zance daban-daban har sau 89 abdullahi bin abbas ya ce duk lokacin da ka ji allah ya ya ku masu imani to akwai bukatan ka kasa ka. allah zai gaya maka wani abin da za ka aikata ne don ka rabauta duniya da lahira ko kuma zai hane ka ka bar wani abu don barin wannan abin ya amfane ka ka samu rabo duniya da lahira to a wannan ayan allah ci ya ku masu imani tubo ilallahi ku tuba zuwa ga allah taubatan han tuba irin na mai zarar bunu taubatan nasuhan imam al-baghawi a cikin tafsirin shi ya ce malamai sun tattauna dangane da ma'anan tubu ilallahi taubatan nasuhan a taubatan nasuh an samu daga umar ibn al-khattab da ubay bin ka'ab da ma'ad ibn jabal allah kara musu yadda manya-manyan sahabbai suka ce ma'anan tubu ilallahi taubatan nasuhan dinnan shine an ya tuba shine mutum ya tuba daga ayyukan sabo bi ma'ana ya bar ayyukan sabo thumma la uda ila zambi sannan kuma kar ya ƙara komawa zuwa ga wannan zunubin kama la udu labanu ila dar'i kamar yadda nono ba zai koma cikin hantsa ba a lokacin da aka tatsi nono daga hantsan saniya za a iya mai da wannan nonon ciki har abada to irin wannan niyan ya kamata ka yi yanda ba za ka ƙara ba zuwa ga wannan zunubin ba imamul kalbi ya ce an yi staghfira bil lisan wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badan mutum ya tuba ya yi istighfari da harshen shi da bakin shi ya nemi gafaran Allah ya yi nadama a cikin zuciyan shi sannan kuma ya kame gangan jikin shi daga aikata wannan aikin da yake waɗannan kaɗan ne daga cikin ababen da magabata suka tattauna don gane da ainihin ɗansu maganganun da ba wannan ba kamar da shi imam albaghaw ya kawo cikin tafsirin shi amma zan takaitu kan wannan sannan tuba na daga cikin falalanta da kuma amfaninta da kuma kuma himmancinta zan ce malamai suka ce a nadamu yana da mahimmanci a wurin tuba na dama. kafin ka duba ka yi nadamin abin da ka aikata ka ji ba daɗi cikin ranka shi yasa suka ce ma mu sharuɗun ra'isiyun aw huwa rukunu taubatul a'zam shi nadama a cikin rai dangane da aikin sabo wani sharaɗi ne babba shugaba ne daga cikin sharuɗa ko kuma rukuni ne mafi girma daga cikin rukunan tuba abin da zai zuwa ga haka akwai hadisi da imamu ahmad ibn hanbal ya roto a cikin littafin shi musnad babban littafin shi na hadisi a hadisi mai lamba dubu hudu da goma sha biyu hadisi ne kuma ingantacce daga abdullahi bin maqil ya ce babana maqil kenan ibn muqarrin allah kara masa yadda ya kasance a wurin abdullahi dan masa'ud ya ce sai ji abdullahi dan masaudi yana cewa abdullahi bin makil yake ba da labarin baban shi makil bin mukarrin ya kasance a wurin babban sahabin na abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ya ce sai ji abdullahi dan masaudi yana cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annadamu taubatun nadama tuba ne nadama ita kanta tuba ce don ba za ka tuba ba ka yi nadama in ba ka yi nadama ba dai ka tuba a baki amma a cikin zuciya ko a jikinka shi sa ka yi nadama daga ayyukan sabo ka yi nadama ka zubar da hawaye dangane da ayyukan sabo da kake lallai wannan ba karamin abu ne da ainihin allah ke so kuma yake tabbatar da imanin mutum da kuma jin zafin da ganin girman allah shi yasa mutum yake nadama kuma yake zubar da hawaye shi yasa ɗaya daga cikin magabata hassan albasari yake talatan zur ilal ma'siyati wanzur ila man asaita kar ka kalli saɓon da ka aikata karama ce ko babba kalli girman wanda ka sabawa komai kankantan saɓo komai kankantan zunubi kar ka kalli wannan kalli girman wanda ka sabawa shi ne fa mahaliccinka wanda ya samar da kai daga babu wanda rayuwanka da mutuwanka ke hannun shi lafiyanka da rashin lafiyanka ke hannun shi samunka da rashin ka ke hannun shi rayuwanka gaba ɗaya a hannun shi take wanda in ya gada ma cikin sakan ɗaya sai ya karbi rayuwanka ya gada ma cikin sakan ɗaya ya ɗora maka rashin lafiya ya gada ma sakan ɗaya ya maka duk abin da ya ga dama babu mai kare ka kuma in ba shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu da mu yawaita tuba daga ayyukan sabo Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani mai girma ya faɗa mana a cikin wata aya cikin suratun nisa'i ya yace innama tawbatu ala Allah ya'amalu na ya'maluna su'a bi jahalatin tubu da min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima inna matawbatu sani dai tuba wacce take karbabbiya Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lil ladina ya'maluna su'a ga waɗannan da suke aikata ayyukan sabo bi jahalatin da jahilci bisa ganganci tun mai tubula min qaribin sannan suke tuba da gaggawa suke tuba min qaribin da sun yi zunubin ba sa bata lokaci sai su tuba su ji baƙin ciki su yi nadama fa ulaika yatubullahu alaihim irin waɗannan su ne Allah ke karɓan tubansu ya yafe musu ya gafarta musu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masani dangane da dukkan komai hakiman mai hikima mai tsara al'amura yadda suka dace sai Allah ce walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati lalle tuba kan bata zama karbabbiya ba ga waɗannan da suke ayyukan sabo hatta idza hadara ahadahumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta hararto musu qala inni tubtu al'ana sai kace ɗayan su ya ce yanzu kan na tuba Allah ce wa lallabi ne mutu na wahun kuffar waɗannan kan koda sun mutu to lalle sun mutu ne wahun kuffar sai Allah ce ulaika atajna lahum azaban alima irin waɗannan na musu tanadin azaba azaba mai raɗaɗi Allah ta'ala ya kare mu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren namu domin jin yadda aka kammala wannan wa'azin. Sai Allah ce walaysa ya lil ladina ya'maluna sayyi'ati. lallai tuba kan bata zama karbabbiya ba ga waɗannan da suke ayyukan sabo hatta idza hadara ahadahumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta hararto musu qala inni tubtu al'ana sai kace ɗayan su ya ce yanzu kan na tuba Allah ce wa lallabi ne mutu na hum kuffar waɗannan kan koda sun mutu to lallai sun mutu ne wa kuffar sai Allah ce ulaika a'tadna lahum azaban alima irin waɗannan na musu tanadin azaba azaba mai raɗaɗi Allah ta'ala ya kare mu na daga cikin siffan bayan Allah na gari kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma cikin suratu ali imran Allah na magana dangane da bayin shi na gari waɗanda yake masu kyautatawa da Allah ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah na son masu kyautata aiki masu ihsani wallazi ne ya zafi fahishatan waɗannan waɗanda in suka aikata aikin sabo suka aikata wata alfahasha au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullaha ke su tuna Allah da sun tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim he su nemi gafarar zunubansu su tuba zuwa ga Allah sai Allah ce wa ya yaghfiru da zunuba illallah wa ke gafar zunubai in ban da Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka aikata na sabu wa hum ya'lamuna alhali suna sani da sanin su ba sa gaggance su saba wa Allah ko su doge to ci gaba su kafe akan ayyukan sabo sallaci ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim irin waɗannan suna da sakamako na gafara daga wurin ubangijinsu wajen natun ta jarimin tahti hal anharu suna da aljannatai wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin wannan aljannan khalidi na fiha za su dawwama a cikin aljannan allah ce wa ni'ima ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki ma da ladan waɗanda suka yi aiki imamu abu dawud ya rota hadisi a cikin littafin shi sunan da imamu tirmidhi a cikin jami'u tirmidhi da kuma ibn maja a cikin sunan na ibn maja daga ali bin abi talib allah kara masa yadda sayyidina ali bin abi talib yace haddathani abubakarin yace abubakar ya bani labari abubakar as-siddiq kenan babban aminin manzon allah sallallahu alaihi wasallam farkon khalifan musulunci sai aliyu ya ce wa saddaka abubakarin abubakar ya yi gaskiya wa sadaka abubakarin abubakar ya yi gaskiya wato alibin abi talif nan ke tabbatar da abubakar mai gaskiya ne don ya ce ne abubakar ya bani labari sai ce wa sadaka abubakarin abubakar ya yi gaskiya wato wannan kama wani kalubale ne ko kuma wani raddi ne aliyu yake ga masu zagin abubakar a siddiku waɗanda suke ganin shi ba adali ba ko ba mai gaskiya ba sai jina aliyu ya ce abubakar ya yi gaskiya ƙala abubakar ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yuznibu dhanban thumma yaqumu fayataqahharu ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون sayyidina abubakar ya ce na ji manzan allah na cewa sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da zai aikata wani aikin zunubi sannan ya tashi ya yi alwala ya yi sallah na fila raka a biyu kenan sannan ya nemi gafaran allah face allah ya gafarta mishi allahu akbar allah arrahmanu allah arrahimu wa rahmati wasi'at kulla shay'in allah ce rahmata ta mamaye komai ta yalwaci kowa da komai duk laifin zunubi tsakaninka da allah inda ka aikata ka nemi gafaran allah allah zai gafarta maka kamar yadda babban sahabi aliyu dan abu Talif. allah ya kara masa yadda ya ba mu labari a cikin wannan hadisin daga babban sahabin nan kanin annabi kuma surukin annabi aliyu dan abu Talif. wannan kenan sana imamul bukhari da muslim sun ruwaito daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda abdullahi bin abbas yake cewa waɗansu mutane daga cikin mushrikai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun kasance ne sun yi kisan kai sun yawaita kashe-kashe da zubar da jini sun yi zinace-zinace sun yawaita zinace-zinace suka zo suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi lahasan lalle ababan nan da kake fada da abun nan da kake kira zuwa gare shi lahasan tabbas abu ne mai kyau lau tukhbiruna anna lima amilna kafara suka ce ka ba mu labari ina ma da za ka ba mu labari cewa ayyukan da muka aikata na zunubi na kashe-kashe don ya ce kanu karkatalu wa aksaru wa zanau wa aksaru sun yi zinace-zinace sun zubar da jini sun yi barna a ban ƙasa annabi ya ba su labari shin ko akwai wani kafara ya ce fa nazala sai allah saukar da والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب Allah ce waɗannan waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah ba sa shirka kenan ba sa kisan rai ba tare da ran da Allah ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙi na shari'a ba ba sa zina allah ce duk wanda ya shirka duk wanda ya zubar da jini duk wanda ya zina yarka a sama allah sai ce yudha'at lahu yi yawm qiyama za a ninninka masa azaba ranar tashin kiyama wa ya fihi muhana zai dawwama a cikin wannan azaban a a cikin wutan jahannama Allah sai ce illa manta ba sai fa wanda ya tuba Mahallin shahid sai zama a ashe tuba shine maganin fadawa cikin azaba ta wulakanci ranar gobe kiyama yan uwa idan mun ji waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi da suke nuna mana mahimmancin tuba da kuma falalan allah da yadda yake so a tuban kuma yake gafartawa to ga waɗansu ababe kamar haka abu na farko kamar da muka faɗa alikilau an mutum ya bar zunubi abu na farko kenan ya nadama an nadama alama fata mutum ya nadama kan abin da ya aikata wanda ya gabata na zunubi tana al'azamu ala adamil audati ilaihi mutum ya daura damara ba zai kara komawa zuwa ga wannan zunubin ba to wannan kenan to zunubai tsakanin bawa da Allah baka shiga tsakanin bawa da ubangiji Allah ya ce a tuba kuma an tuba zai gafarta ako waɗanda suka ayyukan sabo a ɓoye suna jin tsoro a gansu suna jin tsoro a sani waɗannan akwai alamun imani a tattare da su shi yasa su gaggawan tuba allah zai rufa musu asiri a lahira kamar yadda ya rufa musu asiri a duniya akwai waɗanda kuma saboda fitsara da rashin kunya da rashin mutunci da rashin tarbiyya su sabon allah nasu ma a bainar jama'a suke yanci a bainar jama'a wani sai ɗauka sai ka zo kasuwa ko sai ka zo kan titi ko sai ka je stadium akwai waɗanda suna ma sabon allah a haka to amma akwai wani hatsari da ake fadawa a wannan zamani shine sabon allah a social media ka ga mace da mijinta suna tiƙa rawa cikin ɗaki sun ɗauka kuma sun ɗora a facebook ko a tiktok ko kuma a status na whatsapp ko a instagram kaga ana batsala ana rashin mutunci ɗan mata da samari suna ababai na rashin mutunci da fitsara da rashin tarbiyya bayan sun shiga ɗaki sun yi wasu ɗauki bidiyon wannan abun su yada wa duniya a social media wannan lalacewa da mai kama ki sani ko ka sani ko ka yi deleting ɗin shi yana nan fa a record wani ya yi saving ɗin shi har abada to mu ji tsoron allah sabon allah a ɓoye ma babban bala'i ne ina ga kuma sabon allah a bainar jama'a ka nuna wa duniya ko ki nuna wa duniya ke mara kunya ne ke mara mutunci ne ki fito kina kalamai na batsa kalamai na fasikanci ko kuma aikata batsa ko aikata fasikanci a ɗora kuma a social media don a nuna wa Allah mun yi ɗin kai duk abin da za ka yi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu girmama alfarman ubangiji wallahi mutuwa tana nan tana bibiyan mu wal mautu ta'ti baghtatan wal qabr sunduqul amal mutuwa kwatsam za ta zo ta dauke ka mutuwa kwatsam za ta zo ta dauke ki kina cikin budurcinki kana cikin samartakan ka? Allah ba zai baka notis ba kuma za ka mutu za ki mutu Allah zai tambaye ki wannan bidiyon da kika yada a facebook ko a instagram ko a whatsapp ko kuma a tiktok ko a twitter allah zai nuna miki wannan bidiyon da maganganun batsa da hike da maganganun batsa da kake da rashin mutunci da fitsara da duk ka aikata a nan duniya allah yana nan ya taskance shi wasu daga cikin bayan shi masu nan sun yi saving sun taskance shi allah zai kama ka da wannan laifin amma tun kafin a kama ka da laifin tun kafin gamuwarka da Allah tun kafin gamuwarki da Allah mu tuba mu bar aikin sabo a boye mu bar aikin sabo a bayyane shi yasa Allah ke kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha ma batan ya Muhammad ka ce da su ubangiji na ya haramta fahsha ta fili da ta boye mu ji tsoron Allah mu guji ayyukan sabo manya da ƙanana bayan nan abu na ƙarshe shine akwai kuma tuba da za ka yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta maka ba shine in ka cuci dan adam abokin halitta har sai ka nemi yafiyan shi idan wani abin shi ka ɗauke sai ka mayar mishi ta kowace irin hanya ko ya sani ko bai sani ba akwai matakai da za ka bi ka mayar masa da zaluncin shi da kai ya sani ko bai sani ba idan ya mutu ka kaiwa magada in baka san shi ba bashi da magada baka san inda zaka neme su ba wannan shine gaskiyan al'amari tsakaninka da Allah ka yi sadaka da shi amma lallai in ka zalunci bawa to Allah subhanahu huwa ta'ala baya shiga tsakanin bawa da bawa matukar kana da ikon da zaka nemi yafiyan shi kana da ikon da zaka miyar masa da abin da ka zalunce shi da shi to wannan shine sharaɗin tuba na hudu shine ka wa bawa abin da ka zalunce shi fo wannan ka mishi faran shi kai kazafi ka mishi sharri ka mishi duk abin da ka yi amana baka ka ci ha'intan shi ka yi ka nemi yafiyan shi ka nemi gafaran shi allah sai gafarta maka allah ta'ala sai yafe maka wannan shine zaman lafiyanka wannan shine zaman lafiyanki wannan shine zai sa allah ya so mu ya farin ciki da mu mu mutu mu haɗu da shi lami lafiya allah ta'ala ya mana albarka cikin rayuwa Allah ya ba mu ikon tuba kafin mutuwa ya ubangiji ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa in mun tuba Allah ka karbi tubanmu Allah ka mana tsari da azabar wuta ya Allah ka ba mu aljanna ka dan rahamanka Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka yaye mana kuncin rayuwa dukkanin fitintinu da musifu da ke damun kasashenmu da garurukanmu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu shugabanni na gari ka haɗa mu da dukkanin alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah dan rahamanka ya Ubangiji ka amsa mana addu'o'inmu da ibadunmu wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammadin subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masu sauraron mu abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati Don haka an nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na zahar Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke sallama da ku. Jama'a sharuwa lafiya. na filoli arama